da girma gwamna sakataren gwamnati shirin jama'ar gwamnati da 'yan kasuwa abokaina da sauran jama'a assalamu alaikum na yi farin ciki ƙwarai bisa wannan ziyara ta da girma it work as gidana ban zaci dole zai kawo da ziyara mutum da bana najeriya a kai sallah yadda na dawo ai mai girma zai kawo ziyara a gida shi ne na farin ciki da wannan godiya da wannan taron ba na zancen faɗi siyasa da na yi ko yi daida ba a wannan lokaci ba na zancen siyasa ba ne gwargwadon dai abin da allah ya sa za mu iya yi a lokacin can mai yi kuma allah ya sa mun taso mun ga shugabanninmu da na mulki da na siyasa da na kasuwanci da malantaka mun ga abin da suka yi kuma muna koyi da su har yanzu da Allah kada ya kautar da mu da kan wannan hanyoyi masu kyau wannan muna roƙon Allah ya daɗa ɗora ƙasar nan kan tafarki madaidaici da kyau wani bisa gaskiya kuma kamar da addinin ya ce حقيني ونجد أن أساء يوشد وننس الدعاء ألا يتمكيس ويحورس كان هي مدرس وما حقيني كان أن أساء يبشد وننس عند بسابع دين المسلمين ومنا دقلوا ألا ألا يمس جابونا Allah ya da duka ga mutum Allah ya ɗoro shi kan mulki Allah ya shi ya san dalili shi kuma zai sa ya iya shi zai ba shi dama ya iya abinda suke faruwa na iftilayi a kan kasa Allah ya mana maganinsu da wannan gari namu na kano da wannan kasa ta mutu ta najeriya da shugaban mu. Allah ya ba su ikon yin adalci kuma Allah ya rika musu ko kuma Allah ya kare mu Allah ya kare wannan kasanta mu duk wanda Allah ya wasa wani ni'ima kowace iri idan baya taimakawa al'umma baya jin tausayin su Allah ba zai bar ciki da shi ba ba zai ci gaba da taimaka masa ba sai dai in wataƙila ko ba shi da rabu a can ne sannan ya ga Allah yana balulo masa da abin da ya ci a nan amma dai in dai mutum Allah zai taimake shi shi ne zai ba shi kuma ya aiki da shi ta hanyar Allah kuma ya taimaki al'umma. shi taimakon al'umma ba wai kaɗai kuɗi ka ba su bane shi ne al'umma kawai abubuwa ne masu yawa mulkin al'umma shi ne babban al'amari addu'a ta gari babban al'amari ce fata alheri babban al'amari ne kamar da girma yayi wannan dogon bayani game da kano da da gidanmu na ji daɗin wannan bayani kuma na gode mai girma da ya samu wannan dama faɗan wannan abubuwa da ya faɗa ga da iyalin waɗansu suka gabace mu da mahaifinmu da ɗan uwa Allah ji kansu da gafarta musu mu ko da muka rage Allah jagora Allah samu da yadda mai ba da da yi siyasa eh, gaskiya da yi siyasa da da <laughs> yanzu eh, ko ta fi ƙarfin mu kuma tunda su ɗan ne ito sai dai misali ne ni ba ta alheri to Allah ya iya mana Allah abinda duk zai sha gaban mu wanda zai mana cika Allah ka kauta mana da shi abinda muke nema da wanda muka wance da wanda muke buri Allah ka iya mana da shi cikin alheri Allah sa mu gama lafiya wannan cuta muhimmiya babbar ta damu al'ummar duniya asada Allah kauce mana da Allah cire mana ta zakatun da Allah ya samu ci gaba da rayuwa da neman waɗansu su gaza ko kuma su ci waɗansu muka da Allah ya ba musu su da musu shi wannan gawa namu na najeriya rigima dole akwai abubuwa da yawa wanda yake suke buƙatar wani zama tarihi da muke da shi a duba waɗansu abubuwa wanda ake da sun faru waɗansu da a daidaita su zaman tare yawanci cuɗin cuɗe kan yi to amma irin zama a ta shuka a ta shuka ba a shuka baya ya kamata allah ya sa mu gane mu daidaita al'amuranmu inda ƙasar za ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya cikin daraja da girma girmama juna da amincewa da juna allah ya sa mu zauna lafiya allah ya sa mu ruwa lafiya Allah taimaki mai girma dole ba shi ikon zartar da aikin gwamnati na jama'a yadda jama'a za su daɗi idan wannan Allah ya ba shi ikon damar ci gaba da ake alkhairi da wannan gari namu ya albarka cikin jin daɗi da ƙaruwa arziki Allah ya ba mu sa'a na gode jama'a